salati ya na muhammadu wa alihi wa sahbihi sallama ya allah dan girman ka wannan nasara ta mu duk wanda yake da ruwa da zaki a hannu da sawa da kila wannan harka muna roƙon shi ka kake juyo lamarin kowa ya ubangiji Qur'ani wanda duk yake nufin cutar da mu akan wannan harkar zabe Allah in kwamishinan zaɓe ne zaka kawo da gudanar Allah muna roƙonka Allah ga kaga shi Allah ka cukurku lamarin sa Allah ka cukurku lamarin sa Allah ka cukurku lamarin sa Allah ka dammara shi Allah ka dammara shi Allah ka mazzaka shi Allah ka dammara shi dan alqur'ani Allahumma Allah dan girman ka Allah ba mu da kowa sai kai Allah ba mu da kuri Allah sai kai Allah ba mu da komai sai kai Allah mun dogara gare ka Allah muna neman taimako gare ka Allah wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri ya Allah ya Allah Allahumma ثبتنا رب العالمين اللهم ثبتنا رب العالمين اللهم